A ƙaramar hukumar mulkin Ilela da ke iyaka da birnin Kwannin janguriyar Nijar 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane ne suka zafafa kan hare-hare a baya-bayan nan inda suka wuce da mutanen da suka kai ishirin a kasuwar ruwa ko da yake an sako waɗansu daga cikinsu biyu bayan sun ɗauke wani mutum a garin Ilela bayan sun kashe mutane biyu a tsangalan dam da biyu a tafkin taramna kamar yadda honorable injiniya Salihu Aliyu Ciyaman na karamar hukumar mulkin illela ya tabbatar su amini. Jiya sun shiga tsangalan dam inda suka kashe mutum biyu kuma sun dawo nan yammacin Ilela cikin garin illela yammaci inda suka tahi da wani inyamuri kan hanyar wucewar su ne kasuwar yan ruwa ita tana kan daji kuma kan hanyar su inda suka samu mutane kwakwance sai suka ta da su suka tafi da sauransu wannan ya faru ne a sanadiyar wannan area din area ce wadda ta yi shiru-shiru kuma ranar nan an yi ruwan sama sanyi ya yawa wanda suka biyo hanya suka dan lababo domin neman sa'a gaskiya ba su yi niyyar waɗannan ɗauka waɗannan mutanen ba amma tunda mutane suke nema suka zo suka same su nan bakin hanya kwakwanci suka samu suka yi awon gaba da wasu mutane haka kuma tafkin taramna na zo da kaina tare da jami'an tsaro lokacin da aka mu labari inda su kan kansu suka kame wani dan ta'addan guda kuma aka kashe mutum biyu a wannan garin amma yanzu bisa ga ikon Allah da yarda shi abubuwan sullaha so wannan ni ina son in kira ga al'umma kamar yadda suka sani ma'aikata sun yi karanci tsakani da Allah kuma muna kira ga ita federal government ta karo ma'aikata ma'aikata sun yi karanci so mutane su hito su yi kokarin hokke dukiyoyinsu da kuma kare kansu ta hanyar yin banga a cikin wannan lamarin hukumomin wannan yankin sun yi nasarar cabike waɗansu informers informers waɗanda ke kwarmatawa 'yan bindigar inda gidajen mutane suke kamar yadda honorable engineer salihu aliyu ciyaman na illila local government ya ba mu labari tun da da abin gaskiya ya yi sauki kuma abin ya dan fara dawowa a hankali a hankali amma dai da yadda Allah mun yi security meeting shekaran jiya mun zauna mun tattauna matsaloli inda daga can tafkin tarauna din sai da mun hakamo wani infoma da hannun mu mun hakamo shi mu mun hakan shi yana magana har lokacin da muke cikin mota fulani sun kira shi yayi magana da su to wannan alhamdulillah nasara ce makon da ya gabata ma mun samo wani infoma shi ma daga gabacin Lela to wannan duk nasarori ne kuma da yadda Allah bai ta ga addu'o'in da ake yi abuwa insha Allah za a samu sauki har lokacin da za su ƙarin Allah yadda. Jama'ar wannan karamar hukumar mulki na ci gaba da yin ga mahukumta na tarayyar Najeriya da su kawo musu ɗauki ganin cewa har da rana tsaka 'yan ta'addar kan ɗauki kasadar abkawa waɗanda ba su san hawa ba balle sabka. abin da muke fatan mu samu zaman lahiya a wannan kasa ta mu. saboda nan ilere da ya hankalin mu tashi sosai ana kamuna farmaki ana ɗauke mutane wasu ma ana kashe su kidan shirya da kyau gwamnati shi kawo matakai a samu zaman lahiya hankalin kowa shi kwanta ta ya hankalin mu hankalin mu tashi sosai kowa zai samu sauki samu zaman lafiya a aiki tun da damana ta yanzu za ta kama eh, ni Muhammadu Lawali nake abin da mu a uzurin mu kuma muka roƙon gwamnati ta yi kokari fafutuka samu mana tsaro tsakanin mu da kware gwarbawa illela da sauran dai jihar yankin Sokoto na Zubairu kuma muna fatan wannan yanayi da muke ciki Allah kawo mana ƙarshen shi kuma duk gwamnatin da za ta zo tunda ita ga gwamnatin mangarawar take yi ubangiji Allah ya sa ta zama mana alheri kawo mana ƙarshen ƙarshen wannan yanayin da muke ciki na rayuwa. A daidai lokacin da ake ci gaba da dakon sabkar damana gadan-gadan da tunkarar zaɓuɓɓukan gama gari a Najeriya yaya za a yi a dakile wannan matsalar wannan ita ce tambayar da mutane wannan karamar hukumar ke azawa kawunan su a daidai wannan lokacin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar.